Kalangu, studio Masararo, salamu alaikum barkamu da saduwa a wannan lokaci yanzu kuma ga labaru da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani kakanin labarin. Assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Musoma da kiran da 'yan farar fula suka yi na gudanar da jerin gwanau. kambacin wannan jerin gwano da aka hana kungiyoyin yan farar hula sun sa kira na a gudanar da fushi wato na garin yayi tit cewa da vilmort a ranar yau da watan Desamba 2017 a babban birnin Yame shaidar nuna babban wato bakin cikinsu da amincewa da 'yan majalisa suka yi zuwa ga kundin kasayin kudi na shekara 2018. Ko kaka hada-hadar birnin ta kasance habibu garba ya hada muna rahoto a kai asumani shina yaya lamarin ya kasance a nan muna a babbar kasuwa ta yamai inda shaguna suke rufe hanyoyin cikin kasuwar ba komi amma masu talla a hannu suna gewayen kasuwar cikinsu akwai fata'u mai sai da hijabai na zo saboda ni duk kudin da yana sa cikin baki kowane rana sai na zo bi da shi ban da shi a ajiye kwa kullum sai mun zo mu bi da abinci na in ba zo ba mu samu idan a babbar kasuwa ba komi ba haka lamarin yake ba a cikin gari mutane na gudanar da harkokinsu kamar kullum kuma ana iya ganin motocin takasi a ko'ina direbobin takasin da muka haɗu da su sun bayyana cewa ba su amsa kiran yaji aikin gama garin ba saboda mawayacin hali na rashin kuɗaɗe ina zaune ne a gida sai na ga zaman bai yi don haka na fito domin na ga abin da yake wakana da fitowa na na yi lodi zan tafi haro banda wannan yashin aiki ai na mai hali ne, ni kuma ina neman abin da na ci ne. Daga nasu bangare waɗanda suka yi kiran zuwa ga yajin aikin sai san barka. Ali Idrisa ɗaya ne daga cikinsu. Mun gani bai bude ba wasu kasuwa ba su bude ba. A ganin mu bin motokin nan mutane sun yi respecte kinta mutane sun zamna gidansu Allah ya kawo mu kasan mu sauki. A sauran birane da dama na ƙasa ma mutane sun fito yau domin nuna rashin amincewarsu da dokar kasafin kuɗi ta 2018. Ci gaba da labarin dai a birnin Zandar eh, a nasu bangare a yau da sai ne suka gudanar zanga-zanga a cikin lumana domin nuna bakin cikin su ga dokar kasayin kuɗi ta shekara 2018 daga hilin Plus de Martis suka tashi zuwa harabar gwamnan yankin jihar inda suka baiwa gwamnan takardar koke-koken nasu ga kaɗan daga jawabin da wakilin nasu ya yi. mu tana cikin wani halin kakanikayi a fuskar tattalin arziki ta hanyar fatara da talauci da ya yi wa jama'a kaka gida. A fuskar zamantakewa fannin ilimin boko da kiwon lafiya kai har ma sha'anin tsaro sai ƙararen caɓira suke. Wannan kuma duka yana faruwa ne dangance da halin ko in kula da magabatanmu 'yan siyasa suke nunawa. Sannan duka da haka gwamnatin jamhuriya ta bakwai maimakon ta gyara sai ta samar da wata doka da ta saɓawa tafiyar ƙasa a daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na shekara 2018. A yankin Talaberi jerin gwaro na nuna bakin ciki ga dokar kasayin kuɗi na shekara 2018 da ƙungiyoyin 'yan farar hula suka shirya ya samu gudana a yau da sahe duk da salon da mahukuntan yankin suka yi na hana jerin gwanon. Mu saurari Sumana Amadu ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya da wannan zanga-zanga. wallahi mun ji parce que na farko ne yake na tafi da hankali irin wannan mutane sun mutu amma a kahin ma wannan mun ka samu wasu ɗan matsaloli an so a ci bamu permission in hutan eh mun ka ta justice Allah ya yi justice ya karanta doka dokoki sun bamu duruwa an ba an ka bamu duruwa mun ka huta kuma wallahi population sun ji kira mun huta ma sosai ma mun ce ne akwai wasu ayoyi da ya kamata a kar duba su kuma parce an ce iskan abincin da ake noma Niger a ce a kara mu shi a kamar haki mun ga wannan bai dace ba suna nan suna nan jere akwai da yawa da ba su amfanin talaka dan shi ne muka ce talaka su fito su godi da ba su ji daɗi ba ba su yarda ba bayan dokoki a kai a kara ganin su kuma a dawo kuma a gwada mu. mun isa a babban birnin kasuwanci maraɗi ayyukan ginin sabuwar babbar asibitin ta maraɗin da shugaban ƙasa ya saka usulin soma ayyukan ranar sha biyar ga watan Janairu 2016 wanda watanni bakwai ke ga da aka soma su yau watanni biyu ke ga ayyukan ke fuskantar tahiyar hawainiya ganin tsaye da aikin da ma'aikatan ke yi mu saurari wakilin ma'aikatan Abdul Wahid dama a kwarkin da muka yi da su leven za su zo su fara salari leven sun zo sun fara salar su fara muna salar ba sai a wajen trezor suka fara kiran mutum guda guda har muka kai wajen digital trend suka ce mana kawai sun sai da tashi za su yi dukkan mutanen mu da suka biya ba su wuce ba mutum 20 suka ce mana mu zo da su haihutar za su fara wutar ta yi ba su fara ba suka ce mana to mu jira har dizer dizer ta yi ba su fara salari ba yanzu suka ce mana mu dan ba su hakuri kuma kadan mu da yake biya muke nan gai hakuri muke nan gai yanzu ga muna muna nan muna jiran su sun ce in sun fara yanzu da 5% 5% za su nan ga fara muna salari me mutane sun yi mobilization sun tada hankali sun ce za su yi kaska mun ce mu ba rigima bai kama haƙƙin mu muke nan gani ma dan shi muke neman mu yi a hankali muka samu haƙƙin mu kowa ya mu mun yi akwar su mutanen mu duka wanda sun ce ba su yi le 350 person da suka ce ba su yi aiki za a biya ka kuɗin karan san kujur mai sun saki magana me mu ba mu da wani wanda ya tsaya mana a gaba cikin hukumantar Nijar bale har mu samu ƙarin gwiwon da za mu iya cewa ba mu rida da wannan abu A bisa wannan magana dai mun tuntubi shugabannin kamfanin da ke zartar da ayyukan amma ba su ce uhun ba. A jiya da maraice ne a can zauren 'yan jarida na nan birnin Yame aka girka kungiya mai kula da sa ido bisa rayuwar mata a cikin kafofin labaru. An girka wannan kungiya ne a kan tsarin mata kuma mai kafofin labaru wanda reshen Institut Panos na nafiyar Afirka ta yamma bisa tallafin kasar Peiba ya bayar. Ga fasarar cikon bayani da Amina Nyandu ta yi jigo daga cikin wannan tsari. Wata ƙungiya ce da za ta mayar da hankali a kan bunƙasa ayyukan mata a cikin kafafen yada labarai, tare da kuma nazari da bayar da shawarwari. Shekaru uku ne dai wannan shirin zai yi. Masu saka ido da aka girka za su taimaka mana a cikin ayyukanmu a matsayin ƙungiyar mata na kafafen yada labarai da ke da aniyar haɓaka ayyukan mata a sashen sadarwa. Ina ganin za mu saka duka ƙarfinmu na ganin cewa wannan tsarin ya ɗore ko bayan wannan furoje na ci gaba da bunƙasa ayyukan mata. Gurinmu na biyu shine samar da fahimtar juna tsakanin kafafen yada labarai da ƙungiyar mata 'yan jarida na haskaka martabar mata ta hanyar kafafen yada labarai. A gaida Mutari Muhammadu da fassara. Duk dai a nan dai cikin birnin Yame kungiyar ECAP Sahel Niger da ke hulɗa da jami'an tsaron ƙasar Niger a yau da sahi. a balbalin harabar tata ta gudanar da sabgar baiwa jami'an tsaro na Guard National, Gendarmerie da na Police, samfarin garaji tafi da abunka guda takwas. Makamantan garaji kamar haka guda ishirin ne kenan wato Ekap Sahel Niger ta bayar a kan zubin kuɗin euro dubu ɗari biyar. Kowane amfani ke ga wa'annan garejin ga fasarar samsar Olivier Neoland, mataimakin shugaban Ekap Niger. Gareji na tafi da gidanka yana sanya kawo ƙarshen matsalolin tsaro a cikin ƙasar Nijar, inda ana iya gyara kayan yaƙi da suka lalace kai tsaye, da kuma ajiye kayan yaƙin da suka lalace a cikin gareji ko ba a gyara su ba. Ta hanyar wannan tsari za a iya tanadin kaya da kuma daɗewa ana aiki da su, kuma zai magance kashe-kashen kuɗaɗe ga rundunar sojan ƙasar Nijar. Mun samar da waɗannan gareji na tafi da gidanka a halin yanzu da suka kai 20 zuwa ga gar shandarmomi da kuma polisai. Sannan bayan girka wannan tsarin akwai biya sau da kafa wanda shi ma abu ne mai matukar mahimmanci. Et ensuite, il a A fannin wasannin motsa jiki, kwambalar sukuwar keke da kungiyar 'yan wato sukuwar keke na ƙasa ta shirya a ranar 18 ga watan Disamba ne aka kammala ta a birnin Tawa. Ɗan sukuwa na club ɗin AS Fan Ali Idrisa ne ya ci galaba ga jerin karo na ɗaya ɗaya da ɗaya. Club ɗin wasiƙa ya samu nasara ga jerin jimilla. Nagbe Giwa Komar ya yi wa Sumana Amadu Raskonar kwamɓalar mu saurara. Muna da ƙungiyoyi biyar na Yamai kowane ya kawo 'yan tsero shida, Sandar uku, Maraɗi 'yan tsero hudu, Tilaberi uku, Agades uku. Mataki na farko abin ya so ya kawo matsala saboda iskan da aka yi, inda wanda ya zo na farko ya samu awa hudu ne da mintuna bakwai. Amma duka da haka wasan ta yi kyau, tunda sun yi gudun kilomita talatin da biyar a cikin awa. Ali Idrisa Aisifani shine ya zo matakin matakin farko kuma ya samu maki 80. Amma a ɓangaren ƙungiya kwalaba wasiƙa ce ta zo na farko. IS Fan na biye da ita, IS Police na uku, Orzo Foray hudu, sai kuma na biyar ISGN. Mun samu shigowar waɗansu matasa da suka shigo da kafar dama suna da himma sosai. Waɗannan matasan biyu duka sun kasance ne a cikin ƙungiyar IS Police. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agadas ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta da goma sha 2017. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar basu taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asiri da baya iya koma ƙasarsa domin kare rayuwarsa, dalilin ƙabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata kungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i. Idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku, ICR tana iya baku taimako. ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. To madalla bayan wannan sanarwa yanzu kuma ga rahoton na musamman. Ana ci gaba da maido 'yan Nijar da ke kasar Libya a gida a yau sun kimanci wato dubu uku wanda suka komo gida. A cikin jita-jita dai an saka lamarin mafiya a samun wato tikiti na shiga jirgi a komo gida. Domin samun haske Alasan Kuzi ya tuntuɓi jakadan Nijar a Libya Alhusaini Mulul ta wayar tarfo ga irin cikon bayanin da ya mana. Les Nigériens, ils ont fait de ça une espèce de mafia, quoi. Au niveau de l'ambassade, on a ouvert une... ‘Yan Nijar sun mai da wannan lamari tamkar mafiya ne. Ofishin jakadanci ya ba da dama ga masu buƙatar komawa Nijar su rubuta sunayensu. An samu ‘yan Nijar da dama da suka rubuta sunayensu har so da yawa domin su sami abin da ake kira lese fase. Misali wasu ‘yan Nijar sun rubuta sunayensu so biyu, uku, hudu har biyar, amma kawai don su yi amfani da likita ɗaya ne su sai da sauran su sami kuɗaɗe. Wasu na tambayar dinar ɗari biyar, ɗari biyu, haka dai zuwa sannan akwai wasu idan suka rubuta sunayensu daga baya sai su sayar da tikitansu sai kuma su ce an sace hotuna suke canzawa kenan sai mutum ya yi balagoro da sunanka amma da wani hoton daban matsalar da ke gare mu yanzu ita ce daga cikin kwamitin da muka kafa domin wannan aiki akwai waɗanda ake haɗa baki da su kwamitin ya kumshi 'yan rani wato 'yan nijar da ke libi suna ɓoye wasu tikitoci maimakon su baiwa waɗanda ke buƙatar tafiya sai su saida mutane da dama sun sami kansu cikin matsala domin an rubuta sunanka amma kuma ka tikita saboda an ɓoye ko an sace an yi sata da dama a game da wannan sha'ani yanzu dai shikenan an gama jirgin karshe ne ya tafi jiya sama da mutane dubu uku suka tafi hukumar oem za ta yi jigilar waɗanda suka yi saura yanzu haka dai akwai mutane da yawa a ofishin jakadanci ba san abin da suke jira ba har mutanen da ba a rubuta ba suna nan sun so su tafi sama da mutum dubu ɗaya suka je hilin jirgi a jiya alhali bai kamata su je cikin wannan jirgin ba. ne devrait Mun sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkan abokanan aiki da suka tallafa shirin ya kai gare ku. Dan da Arlit Malamin Mungungu tani ke muku sallama sai ku tarbe ni gobe da maraice cikin yarda Ubangiji. Yanzu kuma ga Habibu Garba zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya. sauran shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.